Kimanin mutane biyu ne aka ba da labarin mutuwarsu a sabon gidan yarin Mina fadar gwamnatin jihar Naija a Najeriya a lokacin da wasu ‘yan bindiga da ba a tantance ko suwa ne ne ba suka auka wa gidan yarin a cikin daren lahadin nan da ta gabata. Rahotanni dai sun nuna cewar maharan sun auka wa gidan yarin ne bayan kammala sallar isha'i. inda suka hallaka ma'aikacin gidan yari guda tare da wani fara hula guda. Ga dai abin da wani da lamarin ya faru a gaban idansa da ya nemi a sakaye sunansa ya shaida damun ta wayar salula. Aka ce shi shi su waɗanda suka yi laifi suna ta kashe kashe ne su ne ya kamata in an kawo su a kuri da aka ce sai ake tara su. Wato wanda suka gudu duk wanda aka yanke mahukuncin kisa ne. Da wanda kuma irin kowane lokaci ana yin ɗaukar su a to yanzu yanzu yan prison ba wanda aka kashe wanda ke daure? A ba wanda aka kashe. Wanda aka kashe dai mutum biyu da ɗaya shi prison order da kuma ɗan kabu kabun da ya kawo shi. Ɗan kabu kabun da ya kawo shi an kai su asibiti. Yanzu ga mutane nan duka har yanzu muna nan ni dai na tafi dai na dawo gida. Yanzu kamar prison ɗin wani hali ake ciki yanzu cikin daren nan? Yanzu halin da ake ciki duka mutane duka yanzu ga mu dai duka waɗanda zaman ba su waɗanda ke daure din waɗanda suka gudu sun kai yawan waɗanda ke daure? A waɗanda suka gudu sun yi yawan waɗanda suke ciki yanzu ce. Yanzu ma ina nan sai aka ɗauko wani shi baban shi shi na ne yaron. Eh. shi ne da shi gida shi ne baban ya ba da wani woda aka dawo da shi yanzu gada da zagaga. Amma cikin waɗanda suka yi ɓannan kuma an kama mutum biyu. Wace an kama mutum? Eh, yanzu ma an ce a yanzu inda suka to amma yanzu an kawo ƙarin jami'an tsaro kamar 'yan sanda da ko sojoji. Eh, to na yi ta ƙoƙarin jin ta bakin jami'an gidan yarin, amma lamarin ya ci tura. Haka zalika na kira lambar wayar kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Abubakar ɗan inna, amma bai ɗauki wayar ba. Ko a lokutan baya ma wannan gidan yari mai fama da matsalar rashin kyawun hanya ya fuskanci irin wannan matsala daga 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.